kyauta an an ajiye haka zai wa fuskoki masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci Allah mu sarki ya sa rayuwar mu ta zama mai albarka ya shirye da mu ya shirye da mu bayan haka bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da kuma yabansa tabbas wanda suka yi wannan tunani na a shirya ma wannan dan uwa namu malam Usman al-Ramma, a shirya masa irin wannan taro domin a ƙara ƙarfafa gwiwarsa kuma a ƙarfafa gwiwar 'yan baya su ma su yi ƙoƙari su biyo hanyar da ya biyo tabbas sun yi basira kuma sun yi tunani mai kyau Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi na biyu iyayensa Mala Ahmad Mohibu da kuma mahaifiyarsa su ma a ɗan tafaitaccen bayanin da aka gabatar a wannan waje sun cancanci a yabe su a yi musu jinjina kuma a musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su gama da duniya lafiya Allah ya ci gaba da ma'azin rayuwarsu albarka Allah kuma ya sa iyaye da yawa su koyi da shi sannan na gaba waɗanda su ma cancanta a yi musu godiya a kuma jinjina musu jinjina mai girma su ne malamanta tabbas sun cancanci yabo musamman irin wannan rayuwar tamu da ake ciki a yau waɗannan malamai musamman malaminsa da ya zo sauran yan uwa ya gabatar mana da jawabi Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi da baki ɗayansu Allah kuma ya marayu su albarka su ma ƴaƴansu da suke da su Allah madaukakin sarki ya musu baiwa irin wanda ya ma wannan ɗalibi nasu wani mai hikima yana cewa in ibn al ya kunu aliman in ibn al ya kunu aliman dan malami zai zama malami saboda saboda itikadi kyakkyawa da kudiri mai kyau da shi wannan malamin yake da shi akan ƴaƴan wasu Allah ta'ala zai kalli zuciyarsa sai ya sa ƴaƴansa su ma ba za su zama ba su da albarka to da ka yadda malamai suke kokarin ƴaƴan wasu su zama wasu to su ma haka Allah subhanahu ta'ala zai mai da ƴaƴansa su zama wasu da izininsa Allah ba zai walakanta su ba to da kamar fatan Allah mana wannan alkhairi da baki an yi bayanai masu yawa ni abin da nake son in jawo hankalinmu a kai shi hadda alkur'ani ana ta yin ta a bace mai kyau halaloli da darajoji da suka tabbata na mai haddacin alkur'ani suna da yawa a cikin alkur'ani Allah ya yi masu tsara littafinsa masu haddace shi masu kula da shi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai sahihai ya yi mana bayani akan mahimmancin haddace littafin Allah ta'ala da kuma kallon mahaddata magabata sun yi bayanai masu yawa a game da falalar mahaddatan alkur'ani da kuma falalar ita kanta haddata alkur'ani sannan malamai sun yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa domin bayani akan falala da daraja da mahajjata Alƙur'ani suke da su da kuma ita kanta haddar alqur'anin falalar da take da ita amma a gefe guda sukan jawo hankalin mahajjata Alƙur'ani, sukan tsoratar da su abinda bahaushe yake cewa ba ba girin girin ba te ba farkon ba ƙarshen mahaddacin alkur'ani a lokacin da ya haddace alkur'ani to yanzu ya zama ba kamar sauran mutane ba in an ce ya zama ba kamar sauran mutane ba ba ana nufin ya ji girman kai ba ba ana nufin ya faɗin rai ba ba ana nufin ya nuna isa ba a'a ana nufin yanzu a cikin sauran mutane shi Allah madaukakin sarki ya masa baiwa ta musamman wacce ya waje bai tsara wannan baiwa da Allah madaukakin sarki mai hikima yana cewa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am in ka kasance a wata ni'ima to ka tsara wannan ni'ima fa innal ma'asi tuzilu ni'am lallai sabo na Allah madaukakin sarki yana kauda ni'ima in Allah madaukakin sarki yama mutum ni'ima to so ake tsara wannan ni'ima daga cikin nau'ukan manya-manyan nimomi da Allah ta'ala zai ma bawansa shine ya haddata masa littafin littafin da Allah ta'ala bai saukar da wani littafi kamar sa ba kuma ya saukar da shi ga manzon da bai aiko kamar sa kuma ya aiko shi cikin al'umma ya saukar da shi a cikin al'ummar da Allah ta'ala bai halicci al'ummar ta kai ta daraja ba النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يتي أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأفضلها عند الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إن جنتش يتشي كوني كمر ke cika adadin al'ummatai da Allah ta'ala yi niyyar halitta matakai ɗan ɗaya har saba'in a cikin saba'in an tumhai ruha ku kuka fi daraja mabiya annabi sallallahu alaihi inda Allah kuma kuka fi daraja a wurin Allah fiye da tsohon al'ummatai mai hikima yana cewa lamma da Allah da'iyana bi ta'atihi bi akrami rusuli kunna afdal al-ummat lokacin da Allah ta'ala ya kira annabinsa mai kiran mu zuwa ga gaskiya saboda da'ad da Allah yake ma Allah ya kira shi da akramu rusul cewa shine manzon da yafi kowanne daraja mu kuma kunna afdalul umami kenan mu da Allah ya zaɓan mana shi ya ba mu shi to kenan mu ma mun fi kowa wa idza sakhara al-ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada dan Allah ta'ala ya saukake wasu mutane ba da su su zama a ƙarƙashin wani mutum mai rabo su su ma sun samu rabo to hadda alqur'ani bai wace amma tsare ka tsare haddar to shi ya fi ta zama baiwa magabata suna cewa hammu sufaha'in riwaya wa hammul ulama'i addiraya wawayen mutane kullum burinsu shine su haddace abu kawai amma masu ilimi burinsu shine su kwalailece shi su san me ke cikinsa shi sa malamanmu suka ce hadda kala uku ce akwai hibzu riwaya akwai hirzu diraya sannan akwai hibzu riaya akwai hadda ta kawai a haddace haruffa haddace haruffa mutum ya haddace alkur'ani daga farkonsa zuwa ƙarshensa tun daga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa min al aljinnati wal nas wannan hirzu riwaya akwai hibzu diraya shine sanin ilmoma da suke giwaye da alkur'ani a nan nake jawo ma hankalin malam usman da sauran mahaddata cewa ƙalubalen da ke gabansa yanzu ne ya tashi ya yi bincike a game da ilmoma da suke da alaƙa da alkur'ani mai girma sanin alƙur'ani da haddace shi shine mabuɗin ilimi idan Allah ta'ala ya ma mutum baiwa ya haddace alkur'ani to ya sami mabudi ne ya zama mai ilimi shi yasa a tarihin magabata da wuya ka karanta tarihin wani daga cikin magabata face sai ya haddace alkur'ani sannan ya zama abin da ya zama ka dauki sahabbai muna da manya-manyan makarantu na ilimi ilimin fiqh da hadisi a cikin sahabban annabi sallama mutum ya dauki madrasa tubni abbas ya dauki madrasa tubni umar ya dauki madrasa tubni mas'ud makarantu guda uku nan dukkanin su waɗannan kuffazu ne na alqur'ani sannan kuma kuffazu ne na hadisai sannan masana fiqh kowannen su sai da ya kafa makarantar da ta girgiza duniya ta fitar da ɗalibai masana addini gwarara amma kuma mahaddacin alqur'ani guda biyu daga cikinsu dukkaninsu sun fifice da alƙur'ani wato ibnu mas'ud da ibnu abbas an fi saninsu da alƙur'ani fiye da komai ma ibnu abbas radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci allahumma allimhu kitaba wa faqihu fi din Allah madaukakin sarki ka sanar da shi alƙur'ani tafsirinsa shi yasa ba yadda za ka buɗe wani tafsiri daga cikin littafan tafsirai ka ga an ce qala ibn abbas wa qala ibn abbas qala ibn abbas kana iya karanta shafi guda na tafsiri a tafsirin bil ma'suf kaman na al-imam ibn abi hatim ar-razi kamar tafsirin jami'ul bayan an tawili ayatul qur'an na al-imam at-tabari wanda duk tafsirai ne da suke fassara al-qur'ani da nassi sai ta ga a shafin guda sai a faɗi abdullahi na abbas su goma annabi sama ya masa addu'a ibnu mas'ud annabi sama ya ce innaka waladun mu'allamun kai yawo ne da Allah ta'ala zai karantar da kai sannan ibnu umar radiyallahu anhu shi ma haka ko dukkanin su mahaddatan alqur'ani ne sannan kuma a wajen fatawa da ba da da hadisi dukkanin su suna cikin matakin farko ibnu abbas ittifaqan والبعض أوفاه فتاوى وغما ونزله وزوجة حال الأبر جاء الإمام السيوطي سيدنا عبد الله بن عباس الشيخ هو يوم فتوى يوم فتوى أولا باب ينالون يوم فكر ابن عباس الشيخ هو يوم فتوى أشن صحبان النبي صلى الله عليه وسلم أما ما حدثين القرآن الشيخ ينم هنا بقاتك يبزو رواية يبزو دراية tsayawa a yi ƙur'anin hidima a karanta shi a yi bincike a fitar da gwalagwalan ilmoma da surorin da suke da alaƙa da shi fitar da hukunce-hukuncen alfiku a ciki fitar da hukunce-hukuncen kyawawan ɗabi'u da alƙur'ani ya kunsa a dai tsaya a yi ma alƙur'anin hidima bayan an haddace shi wannan ƙalubalenmu ne a wannan zamanin ga mahaddatan alƙur'ani sannan sai hizbu ri'aya tsara alƙur'ani bayan an haddace shi an san abubuwan da ya kunsa na ilmu ba to aiwatar da shi a aikace mai hikima yana ma ma'addacin alƙur'ani nasiha yana cewa ya hafiz alƙur'ani lasta bi hafizi hatta takuna lima hafizta mutabbiqa yace ya kai ma'addacin alƙur'ani kai ba ma'addaci bane hatta takuna lima hafizta mutabbiqa har sai ka kasance mai aiwatar da abinda ka haddace na alqur'ani aikaci shi yasa abdullahi bin mubarak rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran al malik yana yana yaban al-imam malik yace wa'ama wa al min kulle hikmatin wa nifat lahu al-adab fil fil lahm wad dam yace wa'a wa'ama wa al min kulle hikmatin Al'imamu malik rahmatullahi alaihi ya kiyaye duk abin da alqur'ani ya kiyaye min kulli hikmati na kowace hikima wani tsaddahu al'adabu fil lahmi wad dami sannan an cewaye al-imamu malik rahmatullahi alaihi da ladubba na alqur'ani suka zama jininsa kuma suka zama tsokarsa abinda ake bukada mahaddacin alqur'ani ya zama shine da an ganshi an yi alqur'anu mujaddadan fi jasadi a ga kaman Alƙur'ani ne ke tafiya kaman alqur'ani ke tafiya da wannan ne ake kiran sahabbai aljilul qur'aniyyu wato su ne generation na Alƙur'ani, saboda duk abin da Alƙur'ani ya ce a yi to in kana neman ka gane tafsirin Alƙur'ani to ka kalli sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauki ayat take bayani kudi al'afwa wa amur bil urfi wa arif an al-jahili in ka ɗauko ta ko sahabban manzon sama zaka ga fassarar ta a aikace a tare da su Za ka ganta aikace suna aiwatarwa aikace za ka ganta zaka ga zaka ga alqur'ani a tare da su sun tabbatar da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wata rana wasu matasa guda biyu suka kawo mana na aisha radiyallahu anha ziyara hadisin muslim suka yi mata sallama ta ce su waye suka faɗi sunayensu ta ba shi izini su zo na na aisha radiyallahu anha ba ta zama da maza akwai hijabi tsakaninta da maza hasanun razanun ma tuzannu bi ribati wa tusbihu ghatta al-luhum qawabil nana Aisha Allah anha tana zama ne da da hijabi a tsakaninta da maza suka shigo sai suka ce ya umma ji'naki linas'alaki an kulli rasulillah shi mun zo ne mu tambaye ki a game da dabi'un annabi sallallahu alaihi sallam. me tambayar sai ta ce masa amma hafizta alqur'ana kai ba mahaddaci bane kai eh, Allah ramma ne kai ta ce kana kulku alqur'ana ai ɗabi'un annabi sama ga baki da alƙur'ani abinda ake bukata kenan hibzu ri'aya hibzu ri'aya tsara alƙur'ani abun gudu duk lokacin da mutum ya kasance ya haddace alƙur'ani kuma ya bar ƙur'anin baya aiki da shi to shine farkon wanda za a fara jefa shi a wuta hadisi mai ban tsoro Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan cewa farkon wanda wuta za ta fara cin sa rajulun atahu Allahu alqur'ana mutum ne da Allah ya haddata masa alqur'ani Allah ta'ala a filin tashin alkiyama zai tsaye da shi fa zakkarahu ni'amahu alayhi Allah ya tuntuna masa ni'imomin da ya masa na haddata maka alqur'ani na yi kaza na yi kaza ce me kai da shi ce ya Allah ne aiki da shi ne kaza mala'iku ce ka kadabta walakin qara'ta li yuqala qari'un wa qad qila ce ƙarya kake yi a nan wajen za ka yi ƙarya ba a ƙarya a nan nan wajen gaskiya ne ba a ƙarya ƙarya kake kayi karatu ne don a ce kai makarancin alƙur'ani ne an kuma faɗa a duniya shi ke nan sakamakonka an biya ka je kai musabaka an ce ke da daya an je da kai makka an je da kai waye an ji shi ke an gama shi ke yudhabu bihi ila an-nar fa yutrahu fiha sai a tafi da shi wuta sai a jefa shi a ciki shi ne wanda wuta za ta fara kalaci da shi mahaddacin sannan hadisin samuratu ibn jundab yana cikin sahih annabi sallallahu alaihi wasallam da safe tabi'arsa in aka gama sallah sai wai go ya ce ayyukum ra'a ru'ya waye cikin ku yayi mafarki yau da daddare duk wanda ya mafarki sai ya faɗa ma annabi sama sai mun sama ya masa fassarar mafarki a ranar sai ba wanda ya ce mafarki sai mun sama ya ce to garin ba ku labarin mafarkin da nayi hadisi mai ban tsoro annabi ya ce yana kwance wasu mutane guda biyu suka zo suka dauke suka tafi da shi a cikin mafarki ya ce muna zuwa sai muka zo muka tarar da wani mutumi gashi nan an kwantar da shi wasu wani mutum kuma yana tsaye a kansa yana ɗaukan gunguman dutse sai ya ɗauki gunguman dutsen nan sai ya ratsa shi akan wancan na kwancan sai kan shi ya wani sai a sake haɗa kan haka yake ta masa manzo su mai sai na ce ma waɗannan mutanen abokanan tafiya ta wane ne wannan sai suka ce mu tafi mu tafi suka kai annabi sama wurare da yawa bayan duk sun gaba kai shi inda ya kamata ya je sai suka dawo sai suka ce to bari mu maka fassara wannan mutumin da ka gani na farko rajulun atahu Allahu qur'ana fa kana la yaqumu bihi wannan da ake tarwata kansa da dutse mutum ne da Allah ya bashi alqur'ani amma sai ya je ta bacci baya qiyamul layli to shine Allah madaukakin sarki masa wannan sakamakon a lahira Kiyamun layli ne ba bai an tambayi al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi aka ce rajulun hafiza al-Qur'ana fa kana la yanamu bihi fa kana yanamu alayhi wa la yaqumu bihi laylan Allah ya bashi Qur'ani amma baya tashi kiyamun layli ne yace za ka rajulun da shaytanu ala ra'si ce wannan shaytan ya riga masa bawali a kansa qiyamul layl ba kaga ashe mahaddacin alqur'ani daban yake daga wannan hibzu ri'ayar ita ce ta ƙarshe ita ce matakin ƙarshe da ake bukata daga ƙalubalen mu ne a yau wannan bayan haddace alkur'ani da muke yi mu zauna mu nazari musabaka da muke ta karatun alkur'ani to yanzu mu za mu rika aiki shin akwai mai tunanin mai musabaka ta aiki sai musabaka da hausa rigegeniya in wuce ka ka wuce da musabaka mufa'ala ka wuce ni in wuce ka to mu dawo yanzu mu rika musabaka ta aiki mu dawo muna tuhumar niyoyinmu muna bincikan niyoyinmu me yasa muke karatun alkur'ani shin mun ba qur'ani haƙƙinsa abinda Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani dan dan shi muna yi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa ulul albab Allah ya ce littafi ne na musamman da muka saukar da shi gare ka liyadabbaru ayati dan sirka tintintini a game da ayoyin alqur'ani a karanta a karanta ai tintintini wal yatadhakkara ulul albab sannan waɗanda suke da kwafa ne mahajjata alqur'anin su tsaya kuma su tadakkurin sa su tsaya su riƙa bibiyar suna fito da fikhun da ke cikin na aiki fikhun da ba kawai fikhun ilimi ba fikhun aiki a fito da abubuwan da alqur'ani ya kunsa na ilima domin a aiwatar da su wannan ke so da akwai haƙƙoƙin ƙur'ani shine nake son in cika sa bayani a kansu, da bayani na na karshe da su alqur'ani a dunkule yana da wasu haƙoƙi a kan mu haƙƙi na farko shine wanda muka fi riƙewa shine haƙƙul qira'ati wa tilawati haƙƙi na mu karanta shi mu bibiye shi mu karanta mai ta karantawa wannan haƙƙin farko ke haƙƙi na biyu shine haƙƙu ma'rifati ma'ani haƙƙin sanin ma'anoninsa musan ma'anonin alƙur'ani abinda alƙur'ani ya kunsa malamanmu suna cewa kowane zamani yana buƙatar tafsiri kowane zamani yana buƙatar tafsiri babu wani zamanin da za a ce tafsirin da aka yi a baya sun wadatar a kowane zamani yana buƙatar tafsiri domin alƙur'ani kullum sabo ne جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم ليس ينصرم آياته كلما زاد المدى قال المدى جدد يزينهن جمال العشق والقدر وجئتنا بحكيم ليس ليس منصرم ولا شيء القرآن كل صابر كذا Ƙur'ani yana buƙatar sanin ma'anoninsa haƙƙin Al-Ƙur'ani ne a kan mu musan ma'anoninsa haƙƙi na uku shine haƙƙu tadabbur at-tadabbur fawqa ma'rifati maani tadabburi al alƙur'ani a riƙa tsayawa kullum ana tuno da abubuwan da alƙur'anin ya ce a yi al-imam zahabi a cikin sirr al-nubala yana kama da tarihin wasu daga cikin magabata wata rana wasu daga cikin suka ziyarci dan uwansu nan sai ya sa aka kawo musu abinci ana cikin cin abinci sai aka ga shiru can sai ɗan uwan shi ya tambaye shi ya ce ya aka kai shi ɗan uwana sai ce wallahi na tuno da aya ce a cikin Alƙur'ani. wanda abin nan da muke ya dace da ita kawai sai shiga cikin suratul nur laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت أيمانكم سيزو أو صديقكم ينزل أنتم أصدقائي لا شكون زوكم كأزيارة اللهم ليس عليكم جناب أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا غاشنا نأكل جميعا ينا تلا يجلس كأبك على القرآن نعيكش القرآن من مكاتر من مكاتر تدبري باع إيه تدبري بحثا معنون القرآن القرآن shi yasa kake ganin su tare mu bakaƙen fata sai a karanta alƙur'ani ba mu kuka saboda ba mu san abin da yake faɗi ba mu san abin da yake aji ke faɗi ba amma waɗanda suka san abin da alƙur'ani yake faɗa to shi kaga ana yi suna kuka saboda suna jin suna fahimtar ma'anonin fahimtar ma'anoni ita take taimaka musu wajen tadabbur duk da malamai suna cewa ƙur'ani yana da wata mu'jiza Qur'ani yana da murgiza kala-kala daga cikin al na al akwai al-ijaz sauti yana da ijazi na sauti lafazan suna dauke da wani sako ana ba da tarihin ɗaya daga cikin qurra'u da aka yi su a wannan duniyar tamu a Sheikh Mahmud Khalil Al-Fusari rahimahullahu ta'ala lokacin da ya je kasar America suka tafi da shugaban ƙasarsu lokacin jamal abdullahi a masar an ce ya karanta alƙur'ani a congress na america sai da aka yi ta kuka har da turawa suka rika kuka an ce a wannan tafiyar mutane goma sha biyu suka musulunci haka malaman da suka rubuta tarihi suka fai mutum goma sha biyu ne suka musulunta saboda Allah ta'ala ya ba a Sheikh Mahmud Khalil Al-Ghufari wani irin sauci na daban wanda in ka ɗauko ƙurrabu da ake da su makaranta alƙur'ani to da wuya ka samu wanda ke da irin baiwarsa yakan yi maka abin da malamai suke ce mishi alƙira'atu mufassara ko alƙira'atu tafsiriyya idan waje tambaya ne to karatun karatunsa zai nuna maka tambaya ake a wajen idan waje mamaki ake zai nuna maka muryarsa za ta nuna maka mamaki ake idan waje ne na rahama muryarsa za ta nuna maka akwai rahama a wannan. idan waje ne na azaba muryarsa za ta nuna maka akwai azaba a wajen da sauran akalib da alkur'ani salo-salo na alkur'ani ko shi kuma sautin a sheikh mahmud khalil umari na fassara maka waɗannan salo-salon na alkur'ani a aikace wannan yana taimakawa wajen tadabburin alkur'ani sannan bayan tadabburi sai wajibi na hudu shine wajibul amali bi wajibin ayi aiki da shi kar jira gwamnati a ce ai ba ba a kafa shari'ar musulunci ba a'a in shari'at Allah fi baitik yuqim hallahu fi dawlatik ka fara yin shari'ar musulunci a gidanka ka fara yi a gida sai Allah ta'ala ya taimake ku sai a haɗe domin ai ka'idar tarbiyya ita ce tabda'u tarbiyyatu min al-afrad fa tasilu ila al sun thumma tasilu ila al sun thumma tasilu ila al sun thumma tasilu ila ad-duwal haka tarbiyyar musulunci take farawa shari'ar musulunci haka take farawa ni in ni iyalaina suna yi a gida unguwa ta ansa al'ummatai jihohi da local government sun ansa daga nan kuma sai kaga ƙasa ta ansa ga baki daya wajibul amal ana aiki da qur'ani kuma wanda ya fi cancanta ya aiki da alqur'ani shine mahaddacinsa akwai hadisai duk da suna da rauni akan kawo su a babi na mahaddacin alqur'ani idan ya zunubi ne za a rubuta masa zunubi biyu saboda ne ya sani ya saba ko da waɗannan hadisan ba su inganta ba a aikace abin da yake faruwa kenan da wanda ya sani da wanda bai sani ba za su zama ɗaya ba laifin mutumin da ya sani ya take sani ya fi tsanani fiye da wanda bai sani ba wanda bai sani ba ana son a koyar da shi ne shi yasa malamai suke cewa yu'zamu bil jahl ana ba da uzuri da jahilci mutum bai sani ba za a ba shi uzuri amma wanda ya sani ba wani uzuri yake da shi a billahi mai zance likitan hauka ya haukace likitan hauka ya haukace to me za ka ce alimun dalla to ya za ka kai malami ne in za a zame shi ke miƙar da mutane to shi ne zalla yanzu shi ya zane. mai ɗaukaka sarki shine idan ya ga wani zai kaskanta shi yake ɗago shi yau shi ne ya kaskanta zu izzatin dalla mai shiryatarwa ne ya bata murshidun dalla to me za ka iya to mahaddacin alƙur'ani shi ya fi cancanta ya tsara dokokin Allah subhanahu wa ta'ala na ƙarshe shi shine wajibu tahkimi ilai a kai ma alƙur'ani ƙara ya zama qur'ani shine zai kama da hukunci duk abin da zamu ya zama huwal fasl kamar yadda magabata suke siffanta alqur'ani huwal fasl laysa bil hazl alqur'ani shike raba hukunci duk wata rigima da aka وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله حكمه إلى الله أي إلى كتاب الله duk sabanin da za a yi hukuncin sa na wajen Allah littafin Allah da sunna ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam saboda ina fata iyaye wannan aiki da ke kanmu na tarbiyya kada mai sakaci da shi akwai sakaci yau na a bayyane da iyaye suke da shi a game da kula da tarbiyyar yayansu bayan karatu wani ne malamin ɗanka sai ka ga mutum bai san waye malamin ɗan shi shi ne ya tura shi makaranta amma yaron yana zuwa ko kuma bai zuwa ka san malamanka waɗannan abubuwan su suke haɗuwa da tarbiyya gida makaranta unguwa masallaci in aka samu waɗannan mahallat waɗannan bayyanan guda sun inganta to tarbiyyar yara za ta inganta in kowa ya sauke wajibin da ke kansa nauyin da aka dora masa to da izinin Allah al'umma za ta gyaru alƙur'anin nan zai zo ya zama shugaba a cikin mu ya zama shine jagora shi zai shi za mu rika bi shi zai rika hukunta mu shi zai rika mana hukunci muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa wannan karatun alƙur'ani da malam Usmanu ya zama dalilin shigarsa aljanna ya zama kuma sanadiyar shiga iyayensa aljanna domin iyayen da suka taimaka ma ɗansu ya yi hadda alƙur'ani ko ya yi aikin alkhairi to duk abin da zai tuna da lada malamai sun yi istinbati a cikin wa'an laisa lil insani illa ma sa'a dan adam bai da wani abu a wajen Allah sai abin da ya aikata hadisi sahihi annabi sun ce alwalad min sa'i ali ba aikin baba ne domin shine sanadiyar zuwa duniya to idan ɗaya aikin arziki kai baba kai ka masa tarbiyya ke uwa ke kika masa tarbiyya to duk aikin alkhairin da zai yi sai an ba iyaye kamar shi a ciki shi yasa al-Imam Shatibi rahmatullahi alayhi yana yaban mahaddacin alqur'ani da kuma irin ta goma shi da Allah ta'ala zai masa yake cewa hani'an mari'an walidaka alaihima ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالذي عند جزائه أولئك أهل الله وصفوة الملع أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاب بها جاء القرآن مفصلا يتشي ما دل الهير ألا يتبت أجريك يا مكي ما حدثنا القرآن إيا ينكر أن قوبك يا ما زاء كامسو wani irin kaya na musamman wani irin tibal na musamman na alhariri sannan za a ɗora musu kamban zinari saboda taimaka maka da suka yi a wajen hajjanka to shi da sai shafi ya ce fa ma zannukum bin nadli inda jaza'i to me za san ku shi ɗan me za a mishi in an ma iyaye shi haka ba su suka yi haddan ba su sun taimaka masa wajen yi ne da addu'a biya masa kuɗin makaranta ba da shawarwari tsayawa a matsa masa a sa shi kuka wata ran a ɗaula masa bulala wata ran yana cikin tarbiyya domin zai yi wuya ka ga wani yaro a ce ya taso ba a masa haka ba babban malami al-imamu al shafiqi rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman alkur'ani tasiri a wannan zamanin mai littafin azwabul bayan yana ba da tarihin kansa ya ce lokacin yana yaro mai kwakwalwa ne shi dama kabila su shanaƙiɓa duk duniya ba wanda ya kai su harda shanaƙiɓa ba wanda ya kai su hadda a duniya sai ya zama kuma Allah ya sa masa san wasa ya ce da aka kai shi wajen malaminsa tashin farko za a fara koya masa alifin babu to shi so yake yi ya tafi ya wasansa amma malamin nasa sai ya tsaye shi sai rubuta masa alhuku hijaiya tun daga farko har zuwa ƙarshe sai ce biya mu kawai kawai shi kawai kawai ya ce kawai sai na biya ni buri na a yi a sake ni kawai in tafi in je in yi wasa amma su je ya zama babban malami a imamu ikrima ɗaya daga cikin manya-manyan malamin tafsiri ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'a almajiri Ibn abbas radiyallahu anhu ya ce Ibn abbas kamo ni yake daure da saboda wasana bana na son karatu wasa yace kamo ni yake ɗaure ni da igiya har sai na haddace abin da ya bani in haddace na alqur'ani da hadisi sannan sai ya sake ni ita kun ga abu tarbiyya so da kan ubanda da uwar da suka tsaya suka kula da 'ya'yansu ana fata ranar gobe kiyama wannan abu da suka yi su ya cece su daga shiga wuta ya kai su aljanna Allah ya mana haka Allah ya sa ƴaƴan su zama mahaddata alqur'ani hadda da matakanta duka da aka ambata mana guda uku hizzu riwaya hizzu diraya hizzu riaya Allah ka taimake mu Allah ka sa alqur'ani ya cece mu Allah ka sa mu cikin waɗanda alqur'ani zai zama hujja a gare su ba hujja a kansu ba ranar gobe kiyama Allah ka sa mu a cikin ahlul qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuk Allah kuma ya albarka ga baki daya Allah madaukakin sarki yadda ya hada mu anan ya hada mu a gidan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh